Allah yana karɓa ita ma tana tsare mai yin ta daga shiga wuta kuma tana zame masa sila na shiga aljanna a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa kyakkyawar kalma ladan sadaka ake bayarwa ga wanda ya yi ta Wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi a wani hadisin daga malik abi malikin al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil jannati la ghurafa lalle a aljanna akwai manya-manyan ɗakunan shakatawa yura zahiru min ha daga ciki ana ganin waje wa batinuha min ha daga waje ana ganin ciki saboda isa da alfarma da kyawu da ƙayi sai sahabbai suka ce liman ya rasulallah suwa za su samu irin wannan garaɓasa wani aiki ke sa mutum ya samu kansa a cikin irin wannan gwaggwaɓan lada da gwaggwaɓan yanayi sai manzo Allah ya ce liman alanal kalam ga wanda ya tausasa magana ga ‘yan uwansa, wa at'ama ta'am kuma yake ciyar da abinci a lokacin bukata ga mayunwata, wa salla bil laili wan nasu niyam kuma yake tashi cikin dare yayi sallah a lokacin da mafi yawan mutane suke bacci. A wani hadisin cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce da shi, wance tana nan kullun sallah kullun azumi, mutuniyar kirki ce a zahiri. amma sai dai ba ta da kyakkyawan hali yau ta zagi wancan gobe ta yi wa wancan kage jibi ta yi wa wancan kazafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba alheri a tattare da ita yar wuta ce ita duk da yawan sallarta duk da yawan azuminta duk da yawan sadakarta to sannan sai aka sake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata can kuma ita iya sallolin farilla take ba ta nafila tana yin sadaka da ɗan abin da Allah ya hore mata ba wani na a zo a gani ba amma tana zama da kowa lafiya ba ta zagin wancan ba ta cin mutuncin wancan ba ta shari ko kage ga wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hiya min ahlil janna wannan yar aljanna ce abinda wannan yake nunawa malamai suka ce dukkanin aikin alkhairin ka in dai zaka shiga haƙoƙin mutane to a ranar lahira zaka tashi a tutar babu domin ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta wa Allah ne kuma ka zauna da bayinsa lafiya wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la abudu na Allah kaga wannan haƙƙin Allah kenan to sannan wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu nasi husnan wa aqimus salata har izuwa ƙarshe da ka shi addini haƙƙin Allah ne da kuma haƙƙin bayin Allah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا idan ka takaita da ɗaya baka ɗaya aikin banza kake yi yanzu da zaka shigaltu da ka kyautata wa mutane amma ka yi watsi da Allah wannan ba zai kai ka zuwa ga aljanna ba ba zai sa ka tsira daga wuta ba haka da za ka ba wa ɓangaren bautar Allah mahimmanci amma ka ci gaba da cutar da bayan Allah wallahi wannan ma ba zai barka ka tsira ba domin Allah baya gafarta zunubin da kai wa wani daga cikin bayi sai in shi wannan bawan ne ya yafe maka tare da yalwar rahamar ubangiji subhanahu wataala hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san waye matsiyaci wanda arzikinsa ya kare ya talauce har aka zo aka yi masa gwanjo ana kaɗa masa ƙararrawa don a siyar da kayansa a biya masa bashi Sabai suka ce wannan ai shine wanda bai da sisi bai da taro bai da kwabo bai da gida bai da kadara sai manzo Allah ya ce a a wannan ba shine matsiyaci ba wannan matalauci kenan a duniya kenan amma tsiya ita ce a lahira rashin samun rabo a lahira shine tsiya fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq ubangiji ya ce matsiyata su ne wanda za a sanya su a cikin wuta tana gunji tana zaɓaɓɓaka da su a cikinta. Allah ya tsare mu manzo Allah ya ce muflisu min ummati matsiyaci cikin al'ummata may ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqa shine wanda zai zo lahira duk sallar da Allah ya ce ayyayi kuma ta cika duk azumin da Allah ya ce ayyayi kuma ya cika duk inda ya kamata yayi wata ibada ta dukiya zakka kyautatawa sadaka taimako diyayi kaga wannan abu zakatanka zai shiga aljanna ta farar daya amma manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wuta za a kai shi saboda me wa ya'ti wa qada sabba hadha zai zo ya zagi wancan wa qazafa hadha yayi wancan qazafi wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wancan wa daraba haza ya daki wancan wa akala mala haza ya ci kudin wancan ga koshi ga kwanan yunwa ya yi ibadar amma ba zai more ta ba yana ji yana gani za a zo a rinka hisabi wannan da ka zage shi to lada kaza za a ɗiba daga sallar ka a biya shi domin a lahira ana biyan mutane haƙƙinsu ne da lada da zunubi babu kuɗi babu zinare ba azurfa shi yasa annabi ya ce man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm duk wanda ya san ya shiga haƙƙin dan uwansa fa ya tsaya a fanshi a duniya a tsaya a warware a duniya kafin ranar da za ta zo babu zinare babu azurfa ba naira ba taro ba sisi ba salim pound ba dala ba euro ba saifa in ka zalunce shi naira ne ba ku warware a duniya ba to in an je lahira da sallah za a biya shi can babu naira in ka zalunce shi saifa ne idan an je lahira da azumin ka za a biya shi dan a lahira babu saifa to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da yayi ayyukan alkhairi ya zo da su a ranar lahira shi a tsammanin sa jira yake kawai Allah ya ce tafi aljanna to sai masu haƙƙi su zo kuma masu haƙƙin nan ko wanda fi kowa kusanci ne gare ka babu yafiya a lahira a duniya ake yafiya mahaifinka in yana da haƙƙi a kanka a lahira sai ka biya shi kai in kana da haƙƙi a kansa sai ya biya ka shine hikimar da yasa ba a so a haɗu a lahira dan kar wani ya tambayi wani haƙƙi yau mai firru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli minhum yawma idhin sha'anin yughni rana ce da inda za ka ba da ubanka ka tsira za ka iya a duniya ne in ka shiga bala'i kake jin bari kai sacrifice bari kai ka kai kanka a saki babanka kai ka kai kanka a saki babanka a lahira ba a haka a lahira ca kake Allah kama babana ni in tsira ubangiji yace yawaddul mujrimu law yabtadi min azabi yaumi izin bi banihi bi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'ihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji ranan ne za ka ga mai laifi yana burin a kwashe 'ya'yansa shi ya tsira a kwashe babansa da babansa shi ya tsira a ɗauki matansa shi ya tsira kai dukkan waɗanda suke ƙarƙashinsa in za a ba da su shi ya tsira yana so saboda bala'in da ya gani saboda lahira babu tausayi lahira babu sadaukarwa lahira kowa ta kansa yake yi to a wannan rana duk wanda ka zalunta su ya zo ya haɗu da kai a duniya ne kake iya zalunci daga Kano ka tsallake ka tafi wata jiha ka yi sata a wani gari ka tsallake ka koma wani gari ka yi rashin kirki a wata ƙasa ka tsetara ka tafi wata ƙasa a lahira kowa ya zo ba inda za ka je ubangiji zai ce ya ma'ashar aljinnu wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu ya ku taron mutane da aljanna in kuna jin akwai wani waje da za ku shiga ku buye ku tafi yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a yi baje kolin ku ba wani lungu ko sako da za ku shiga a ku buya shi yasa ma Allah ya riga ya gama buge ƙasa ya yi labulin ɗinta ba tudu ba kwari ba saƙo ba gida ba ɗaki ba rami da haka Allah subhanahu wata'ala ya fito da kowa a doron ƙasa yau mahum barizun la fa alallahi min hum shai ranar da duk mutane za su fito a fili ba mai kuya ranar da kowa zai ga kowa ranar da duk mai haƙƙin da kake nema za ka gan shi ba maganar ya ɓuya ba maganar ya gudu Ba wannan rana mutane za su zo su dabaibaye ka su ci cunarka in ma kana ganin a duniya ka zalunce su ba su sani ba a lahira Allah zai sanar da su haka idan mutum yana binka haƙƙi daidai da silin gashi ya sani kuma zai taho neman kayansa Allah wane ne ya cuce ni kaza ya zage ni ya yi min sharri ya yi min kage ya yi min kazafi ya ci kuɗi na ya gudu Allah ka karɓar min haƙƙina ina nema ina da bukata a yau nima ina neman abin da zan tsira da shi manzala ce sai a zo a yi awo a rinka ɗiban ladanka kana ji kana gani ana biyan su wasu fa ba su kai ka ladan ba sallar da kai shi bai yi ta ba amma a ƙarshe shi zai samu ladan sallar kai ba za ka samu ba da haka manzo ce duk haka za a kwashe ladansa yana ji yana gani a gama biya ai ta biya kai kuma duk da haka zunubin da ya ɗauko na mutane bai kare ba to duk da haka idan zunubin bai kare ba fa ba kyale ka za yi ba Allah tare da yalwar rahamarsa ba zai ce na yafe ma ba a'a sai a ce to yanzu ladan ka ya kare kuma baka gama biya ba kuma sai ka biya to sai a canja awan sai a koma a ɗauko zunubin su a ringa dora maka sai a ce to wancan da ka zaga ko kai wa kage ko ka ci sa ka gudu to shi kuma ya taɓa shan giya zunubin shan giyar kaza ne na zagin kuma da kai masa kaza ne sai a auna akan fato sai a ɗora maka kaga kai baka sha giya ba amma zaka tashi da zunubin mai shan giya saboda ka zage shi ka shiga haƙƙinsa ka ci mutuncinsa shi Allah baya kyala laifin wani dan wani azala ce da haka za a wayi gari zunuban mutane duk ya tashi ya dawo kansa sai Allah ya ce da mala'iku ku ja shi ku kai shi wuta to kaga wannan yake nuna mana haƙƙoƙin junanmu da kuma girman haƙƙin ɗan adam na mu guji shigarsa na mu guji keta alfarmar junanmu yayin uwa masu albarka ubangiji subhanahu wata'ala ya buga mana misali tun a duniya don mahakkalta Allah ya ce alam tara kaifa daraballahu matsala yanzu ba ku ga yadda Allah ya buga misali bane kalimatan tayyiba ita kalma daddada ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce mai kyau asluha sabitun da ta kafu a ƙasa wa far'uha fis sama kuma ta reshe a sama abin nufi ita magana in ta gaskiya ce tabbatacciyar magana ce ta isa ta kafu da kanta ba ta da buƙatar ado da kwalliya da waɗansu abubuwa na ɗorin ɗosano amma idan kalma ƙarya ce zagi ne sharri ne ƙage ne to tun daga duniya ma in aka damƙi mai shi ba inda zai kai ballantana kuma an je lahira shi yasa ka ga abin kunya mutane sai su yi wa junansu sharri su yi wa junansu ƙazafi su zagi mutane su yi rashin mutunci kuma sai a zo a sa su a social media suna ba da haƙuri su ji kunya kunya irin ta duniya to me kake tsammani idan an je lahira ita ce babbar ranar jin kunya ranar da kowa yana nan yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ranar da tun dan adam din farko shine annabi adamu yana wajen jinjirin ƙarshe da za a tashi duniya bayan haihuwarsa shi ma yana wajen kuma a gabansu Allah maɗaukakin sarki zai maka terere ya maka bankaɗa ubangiji ya ce yau matubulas sara'ir ranar tunan asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani mayaudari duk wani makaryaci duk wani masharraci duk wani mazambaci a ranar lahira za a ɗaura masa tutar bankaɗa tutar terere a gindin duwawansa innal ghadira yurfa'u lahu liwa a yawmal qiyamati min indi ustihi Fayuqalu, yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan duk wani mazambaci mayaudari masharraci a ranar lahira za a kunya tashi a tona masa asiri kan a faɗi laifinsa sai an ɗaga masa tuta an kaɗa kowa ya karkato sai a ce ga wani ɗan wani jikan wani wanda ya laifi iri kaza iri kaza a ranar lahira da haka ya uwa mu kiyayi shiga haƙoƙin junanmu mu kiyayi keta alfarmar junanmu Allah maɗaukakin sarki baya kyale laifin dan wani ya Allah ka kare zukatanmu daga daga munafurci ka tsare harasanmu daga ƙarya ka tsare idandunanmu daga ha'inci domin kai masanin maha'inciyar ido ne da kuma abin da zukata suke ɓoyewa ya Allah maɗaukakin sarki kai ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya Allah ka ba mu sauƙin rayuwa ya Allah ka ba mu sauƙin rayuwa ya Allah ka ba mu sauƙin rayuwa ya Allah ka ɗauke mana fushinka ka ɗauke mana dukkanin wata musiba ya Allah ka ɗauke mana fushinka ka ɗauke mana dukkanin wata musiba ya Allah ba don halin mu ba sai dan rahamarka da ka da jin kanka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka albarkace ta Allah madaukakin sarki ka saukar mana da arzikinka Allah ka saukar mana da arzikinka Allah ka saukar mana da arzikinka Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah madaukakin sarki ka sanya tausayi a cikin zukatansu ya Allah ka ba mu haƙuri na yanayin da muke ciki Allah ka ba mu ikon yi wa shugabanninmu biyayya cikin abin da ba ka ba. Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi, ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'an mu ka shiryar da al'ummar musulmi baki daya ya Allah dukkanin mu mabukata ne zuwa gare ka kai kake da abin bukata baka da bukata Allah ka biya mana bukatun mu Allah madaukakin sarki dukkanin mu mayunwata ne kai ne mai ciyarwa kake da abin ciyarwa baka ci Allah ka ciyar da mu Allah madaukakin sarki muna cikin halin da babu mai iya fitar da mu in ba kai ba Allah ka kawo mana agaji Allah tashin tashina da ake samu a sassan wannan ƙasa tamu mai albarka musamman a irin yankunan Filato, Zamfara, Sokoto da makamantansu ya ubangiji ka ɗauke mana waɗannan fitintunu Allah ka saukar mana da aminci Allah ka saukar mana da zaman lafiya Allah ka saukar mana da aminci Allah ka saukar mana da zaman lafiya Allah ka saukar mana da aminci Allah ka saukar mana da zaman lafiya yayin uwa masu albarka ubangiji mai girma da ɗaukaka yana cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan a gaya wa bayina su rinka faɗa kyawawan zance inna shaytana yanzagu bainahum shaytan yana nan ya dana musu tarko farautar su yake yi zabura su yake yi ziga su yake yi su faɗa abin da za su jefa kansu da kansu cikin bala'i ba iya duniya ba har lahira baki shi ke yanka wuya wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina ya tabbata cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda la yatakallamu bil kalima yaso da dama bawa yakan furta kalma ɗaya tak ma ya tabayyanu fiha bai yi bincike game da ita ba kalmar za ta ja masa fushin Allah za ta shiga haƙƙin wani ba ruwansa shi dai kawai ya sake ta ya faɗa to shi ko Allah a ƙa'idarsa a dokarsa ba a faɗar ya tashi a tutar babu ba a faɗar magana ta tafi a banza shi yasa ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid am yahsabuna anna la nas la na'lamu sirrahum wa najwahum tsammanin su bamu san abin da suke a boye bane da wanda suke a fili Allah ce bala wallahi ba haka bane mun sani wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'ikunmu ma suna nan suna rubutawa kaga wannan yake nuna maka haɗarin me za ka faɗa in kai ka manta su mala'iku sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin na mata fa’alun. ubangiji ya ce ku sani mala'iku fa suna nan a tare da ku duk abin da kuke faɗa wallahi suna rubutawa kuma sun sani kuma ba wai suna rubutawa ba kane ba bane tara data suke yi a ranar lahira za su gabatar da ku a gaban Allah su yi prosecuting ɗinku su gabatar da ku a gaban babbar kotu don a yi muku shari'a babu makawa wannan abin zai faru da haka za a zo da mutum gaban ubangiji huwa wata'ala kalma ɗaya da ya faɗa za ta ja masa zaman kurkuku a wuta na shekara saba'in ba wai kwana saba'in ba shekara saba'in kuma shekarar nan ba fa irin ta duniya ba ko da a ce shekara irin ta duniya ce ta ƙarshen zamani yanzu mai saurin kewayewa saba'in ai ba kaɗan ba ce ballantana shekara saba'in irin ta Allah irin ta lahira ba irin ta duniya ba ce ubangiji ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma udu wuni ɗaya tak a lahira shekara dubu ce taku a duniya to irin wannan wunin za ka yi dubu saba'in a cikin wuta sakamakon kalma ɗaya tak shi yasa bahaushe ya ce tsalle ɗaya mai sa a faɗa rijiya dubu kuma ya sa a kasa fitowa to da ka ya uwa mu kiyaye abin da muke faɗa mu kiyaye abin da muke aikatawa ko ba don komai ba don mu ci ribar ayyukan ibadan ma da muke yi a duniya kar mu je lahira mu tashi a tutar babu Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم